gwamnatin jihar yobe ta amince da wasu dokoki masu tsanani ciki har da daurin rai da rai da duk wanda aka kama da laifin fyaɗe ga ƙananan yara gwamnan jihar yobe alhaji bayan gaidan ya ce wannan batu na fyaɗe da kuma maɗigo na neman zaman ruwan dare a jihar da haka ne suka ga ya dace su ɗauki irin wannan mataki na kafa dokoki masu tsanani saboda daƙile aniyar irin waɗannan mutane da ya ce suna yaudaran 'ya'yan mutane wajen ɓata su gwamna ya ce duk mutumin da aka kama ya lalata da wani yaro da bai balaga ba hukuncin rai da rai ne ko kuma ya lalata da matar ta mallaki hankalin kanta amma ya lalata ita da karfi zai fuskanci hukuncin shekaru 25 a gidan yari ga karin haske da gwamnan ya yi kan irin hukunce-hukuncen da ya ce za a yi wa waɗanda aka kama da irin waɗannan laifuffuka muna jin labari cewa ana ana bata yaran mutane irin yaran watalla ko kuma irin da yaran da aka iso su a gidajensu ko zuwa kasuwa ko za su je asibiti irin 'yan tsiraru su zo su kama su sai su bata su wayansu yaran kuma kananan yara ne wanda ba su wuce shekara tara zuwa goma ba kuma a wani bangaren za ka samu cewa wato wayanda suke bata zai kasance ko manya ne tun daga ba da izini su ba sai da karfi da yaji mutane su zo su kama su su bata su kuma babin da yake faruwa ganin hakan ne gaskiya wato wayannan abubuwa mun ga suna yawa da na gani na ji labari a state din nan kamar an samu cases irin wannan biyu uku gwamna ibrahim gadami ce sun dauki wannan matakin ne dan dakile aniyar waɗannan mutane da ke kokarin zama wani annoba a jihar to muna ji a wajen wurare abin ya fi haka to mu ya zo eh, su bata yaran mu abin ya yawa muka zauna muka tautauna muka gani cewa ya kamata mai wayan su sare-sare bisa dokan state din mu sa hukunci mai tsananin yawa wanda aka kama shi aka tabbatar ya haka shi na in yaro karami bai ballaga ba aka yi masa haka hukuncin aka ce daurin rai da rai ne kuma idan mace mai hankali ne balagagge da hankalinta aka yi mata haka ya kasance hukunci mutum ya kai shekara go ashirin da biyar kuma ba kasa da shekara goma sha hudu to muka gani ya kamata haka kuma akwai irin yan tsiraru irin yan luwadi luwadin nan idan an kama an tabbatar su ma hukuncin su din a shekara ashirin da biyar ne kuma ba kasa da shekara goma sha hudu ba ne ina muka gani ya dace a yi hakan gaskiya. Gwamna Ibrahim Gaidar din ya ce wannan hukunci da suka ɗauka yana da sauƙi idan aka kwatanta shi da hukuncin da jihar ido ke zantarwa da duk wanda aka kama da garkuwa da mutane wanda kuma ake yankewa hukuncin kisa. Abin da yake akwai kamar a um, Edo State ina da labari cewa wanda ya na ma idan an kama shi da wannan ya yi mutane an tabbatar wato kashe shaki gaba ɗaya ma ba ma daure ba ne namu din da sauki sauki ma amma mun yi haka ne mun yi taron na saboda a yada mutane su ji kuma yana son tabbatar maka cewa insha Allah an kama ko mutum ɗaya ne kamun mu sauka gwamnati ko biyon 2019 insha Allah ba za a bar mutum ya tafi haka ba hukuncin gaba ɗaya zai hau kansa kowace shi ba su sauci saboda a daina waɗannan abubuwa. Gwamna Ibrahim Gaidan na jihar Yobe kenan ke bayani game da wasu sabbin dokoki da suka rattafa hannu na hukunce-hukuncen waɗanda suka aikata laifukan luwaɗi ko kuma fyaɗe a jihar Yobe Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.